Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara jihar Tennessee da ke kudancin Amurka inda ta caccaki 'yan Republican da ke majalisar dokokin jihar saboda kora wasu abokanan aikinsu 'yan Democrat biyu da suka yi daga majalisar saboda sun shiga wata zanga-zangar neman a ƙara tsawar matakan mallakar bindiga. yayin wani jawabi da ta yi a jami'ar fisk da asalinta ta bakakin fata ce wacce ke birnin nashville harris ta ce an kori 'yan majalisar dokokin biyu ne saboda sun tsaya tsayin daka don a kare rayukan yara ƙanana tana mai nuni da harin da ya halaka wasu ɗalibai a wata makaranta a nashville a watan da ya gabata mataimakin shugaban ƙasar ta gana cikin sirri da 'yan majalisar dokokin guda biyu da aka kora wato justin jones da justin person da kuma wata 'yan majalisar gloria johnson 'yan republican da ta shiga zanga-zangar wacce ba kore ta ba saboda ta zara kuri'a ɗaya da ta samu gwamnatin somalia ta haramta wa mutane rike bindiga a da jama'a a titunan magadishu babban birnin kasar shugaban kasar hassan sheikh mahmud ne sanar da sabon dokar yayin sallar juma'a da aka gudanar a farfajiyar fada shugaban kasa a birnin na magadishu. inda ya ce daga yanzu ba za a kara lamuntar mutane suna rike bindiga a sarari ba shugaban har ila yau ya haramta wa 'yan kasuwan kasar sai da kayan soji da suka hada da riguna da takalma koriya ta arewa ta kammala gwajin wani jirgi mara matuki da ke iya tafiya ƙarƙashin ruwa kamar yadda kafa yada labaran ƙasar ta sanar a yau asabar wannan shine makami na baya-bayanan da koriya ta arewa take ikirarin ta baje a wani mataki na nuna karfin sojinta ta sama da mako guda kasar ta yi gwajin wani jirgi mara matuki wanda shi ma kan iya tafiya a ƙarƙashin ruwa da ake kira hel 2 wanda akan iya kai samame da shi a yankunan abokanan gaba masu fashin baki sun ce kore ta arewa na baje waɗannan makamai ne don ta nuna wa hukumomin washington da seoul ko da yake su nuna shakku kan ko wannan jirgi mara matuki da ke iya tafiya ƙarƙashin ruwa ya kammalu wasu jami'an amurka sun ce ana shirin kaddamar da bada wani tallafi na tsawon lokaci ga kasashen coast benin da togo yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda har-haren mayaka masu ikirarin jihadi a yankin kasashen sahel suke kokarin fantsama zuwa sauran yankunan yammacin afirka da ke gabar teku yayin ganawa da kamfanin dillancin labarai na afp jami'an sun ce samun tallafin yammacin duniya na da mahimmanci musamman wajen takawa sojojin hayar rasha da ake kira wagner birki waɗanda ke kutsa kai zuwa yankunan da ke fama da rikici a yankin na sahel ciki hadda mali inda suka haɗa kai da sojojin ƙasar mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta kai ziyara ghana a watan da ya gabata a wani mataki da amurka ke ɗauka na samun gurbi a nahiyar ta afirka inda ta alkawarin dala amurka miliyan 100 cikin shekaru goma domin a dasa matakan dakila ayyukan ta'addanci a kasashen yammacin afirka da ke gaɓar teku jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen amurka har ila yau sun ce suna duba yiwuwar samun ƙarin tallafi ga ƙasashen don yaƙi da ayyukan na ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kwarmata wasu takaddun da ke dauke da dabarun yaƙi masu nasaba da ukraine mallakin amurka da ƙungiyar tsaro ta reto a shafukan sada zumunta lamarin da ya sa hukumomin washington ke ta faɗi tashin ganin an cire su a shafukan ciki har da twitter sai dai jami'ai a kef babban birnin ƙasar ta ukraine sun ce akwai buƙatar a yi hattara saboda rasha ta sauya wasu bayanai a takaddun a wani yunkuri na yin rafa-rafa kan iya adadin dakarunta da suka mutu kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin illa da kuma tasiri da farin hulan da ke tallafawa 'yan ta'addan Boko Haram ke yi a fafatawar da ake yi da 'yan ta'addan a yankin tafkin Chadi. Toma Dalla. Rahotanni da dama daga kasashen yankin tafkin Chadi. inda ake samun wasu faran hula na tallafawa mayakan boko haram da isuwa waje da bayanai ko kuma kayayyaki da sojoji ke kira logistics wato ire-iren kayayyakin abinci man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum to shin menene illar irin mutanen nan da ke baiwa 'yan ta'addan taimako tambayar kenan da na wa masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya a tambaya da kai ka garba ta kashi biyu na farko ka ce menene illa irin waɗannan mutanen da suke ba 'yan ta'adda a taimako akan yakin suke to yana da illa sosai saboda shi mai yaƙi ko ɗan ta'adda ne ko kuma ko su ma sojojin ƙasa wato kamar sojojin najeriya yaƙi ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci na su eh, eh, eh, communication ko ce samun labarai samun bayanai da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that so kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma 'yan ta'adda to kaga wannan din baya da baya da kyau kuma zai zai abin nan zai shafi aikin da sojoji suke yi so yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane waɗanda yake suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan 'yan ta'adda a taimako kuma illan tana karuwa saboda su kaga suna kusa da sojojin suna kusa da jama'a so sun san irin shirye-shiryen da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane a bangare ɗaya kuma su ma dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadin wato mnjtf na ci gaba da gerin waɗannan mutane kamar yadda babban kwamandan mai barin gado manjo general abdul khalifa ibrahim kimana karin bayani kuma maganar masu tallafa musu logistic suppliers gaskiya sojojin suna kokari especially sojojin da ke sakyo na uku mai headquarter a mongono da suke da sojoji ta wajajen baga wajajen damasak wajajen biyu da sauransu da kuma sojojin niger na sector na hudu mai headquarter a difa wanda suke da sojoji a barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karamin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan eh, eh, mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa suna ɗaukan abubuwa za su kai ma su 'yan ta'adda abubuwa kamar mai kamar abinci kamar magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane eh, zan ce sun kai goma goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce eh, yanzu suna hannu kuma muna nan muna bincike to shin menene tasirin kakkama irin waɗannan mutane da ke tallafawa 'yan ta'addan har ila yau ga masanin tsaro group captain sadiq garba shehu to tasirin da yake da shi sai mu ce wato abu ne wanda yake yana da tasiri kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin tafkin chadi ko sojojin najeriya suna samu suna katse hanyar da 'yan ta'adda suke samun ah, taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur duk irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su 'yan ta'adda su ci gaba da zama don ba tare da waɗannan abubuwa ba su ma kamar yadda aka ce jiki da jini idan ba sa samun abinci ko ba sa samun fetur da za su sa a motocinsu to kaga irin karfin ah, da za su samu na kai ah, hare-hare yana da kyau to to shin menene taraje-tarajen dokar yaƙi a irin wannan yanayi a halin yanzu akwai akwai akwai sharaɗi me sharaɗi ita dokar yaki wanda yake ne abu ne wanda yake nayi nayi nazari akai dokar yaƙi ta ba faran hula kariya in aka ce faran hula wato shine shi mutumin da baya cikin sojojin ko tafkin cadin ko yana jira kuma baya cikin boko haram to muddin dai mutum baya cikin waɗannan ɓangarori biyu da suke da suke yaƙi bai kamata a kai mishi hari ba kaga alal misali faran hula bai kamata sojin najeriya su kai mishi hari ba su ma yan boko haram in za su bi eh, dokokin ƙasa da ƙasa ba za su kai ma you know eh, hari akan irin waɗannan mutane ba to amma kuma ita wannan dokan yaƙin idan kana so ka samu wannan kariyan a ci gaba a matsayinka na faran hula akwai abubuwan da suke za ka iya yi akwai abubuwan da ba za ka iya yi ba akwai abubuwan da idan ka yi su to wannan kariya da doka ta baka ta ta tashi su kuma waɗanda suke yaƙi din za su iya duba cewa wannan aikin da kake yi yana kawo tarraƙi a wurinsu a idan tarraƙi yana kawo a wurinsu za su iya kai ma ɗaukan kamar cewa kai ma abokin gaba ne kuma za su iya ɗaukan mataki a kanka wato kuma a cikin akwai akwai wannan wato magana ce wadda yake tana da sarƙaƙiya saboda ita kuma dokan yakin ta ta kasa kashi biyu ta kasa a kashi biyu irin ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba akwai ayyuka na muraran wanda suke kira direct participation wato muraran ya shiga cikin wannan yaƙin kenan ko bai shiga cikin boko haram ba alal misali idan ya je shi kanshi yana kai yana kai hari akan sojoji yana rota su ko yana bata musu kayan aiki ko kuma yana tare su in suna son su kai farmaki ko yana tare su to wannan ko bai ce ya fito ya shiga cikin yan boko haram ba wannan dokan yaki ta ɗauka cewa wannan ya shiga cikin yaƙi murara to a cikin waɗannan abubuwan da suka ayyukan da za a yi shiga aiki murara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistic ku taimakawa kamar da su fetur da kuma bada bayanai shi ma wannan doka idan farin hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga boko haram ba to ya shiga cikin yakin birara to amma kuma akwai abubuwa da faran hula zai yi wanda yake doka ba ta ɗauke su cewa ya shiga cikin yakin muraran ba alal misali ga ga lokacin da za a ce an kama wasu malamai suna ma 'yan ta'adda addu'a to a gaskiya a dokance shi wannan ba za ka ce mutum ya tsallake wannan layi ya shiga cikin eh, cewa yana taimakawa muraran ba so abubuwa ne dai wanda yake suna da ɗan wahalan ganewa amma akwai takardu akwai bayanai da yawa wanda national committee of the red suka yi cewa menene faran hula zai yi a ce za iya kai mishi yaki don ne kuma dan faran hula ba zai yi ba duka waɗannan a bayyane suke duk inda yin wasu sai dai kuma sai mu ci gaba mu a namu matsayin ƙarshen muna muna muna muna kokarin wayar ma da sojoji kai saboda ba a son a shi yaƙi ba shi ma yanzu ya zama a yaƙi yanzu a cikin zamani na yanzu ya zama kamar shi ma kwallo ne kamar kwallon kafa ne wato akwai dokoki wanda yake ko kana yaƙi akwai abubuwan da ba za ka yi ba akwai kuma wanda za ka yi har shi ma faran hulan kamar yadda nace akwai abubuwan da ba zai yi ba akwai kuma abubuwan da zai yi wanda akwai kuma wanda in yayi din to shi ma wannan kariya wanda dokan yaki ta kasa da kasa ta bashi wannan kariyar ta ta kawar so sai mu ce a ci gaba dai da da, da, da, da nazari sosai saboda kasan inda wahalan yake shi irin wannan yaki na boko haram su 'yan boko haram ɗin wani lokaci a cakuɗe suke da jama'a kuma idan aka ce jama'a din kaga su suna da kariya dole a duba alal misali kamar kaga yanzu idan ko mutum dan boko haram ne doka kuma ba za ta yadda ba cewa alal misali in an san wani dan shi ko wani yaron shi aje a fara mishi in dai ba shi ma wannan dan ya girma bane ya ce ya shiga cikin boko haram to abubuwan da zan ce ke masana tsaro a shiyar ta arewa maso gabas irin su Air Komodo Ahmed Tijjani Babagama mai ritaya ya yi tsokaci dangane da muhimmancin baiwa dakaru haɗin kai a yaƙi da ta'addanci da ake a halin yanzu a wannan shiya. Dole ne mutane su kula, su jajirce, sannan a lura da irin abubuwan da ke faruwa. Masu wannan dakaru na yankin Chadi, wannan ya zamanto dole ne su ba da haɗin kai a NNA eh, JTF haɗa kai da su. tunkari wannan babban yaki na 'yan aswap da 'yan boko haram da kuma sauransu sannan kuma dole ne su wa'yanar runduna na yankin chadi su bi wa'yannan mutane da suke ba da taimako ta abinci ta kayan yaki da sufuri wato logistic da sauransu a kan cewa wa'annan mutane su ma afka musu a hana su wannan abu na biyu shine wannan babban laifi ne ga mutane su ba da goyon baya a wayannan 'yan boko haram da wayannan 'yan ta'adda saboda haka wannan babban laifi ne kuma duk wanda aka kama shi da wannan laifi ya yi babban laifi ya ci amanan ƙasa kuma ba a kyauta ba saboda haka dole ne su a hukunta su a bisa laifin da suka yi saboda haka haɗin kai ya zamanto dole ne da kuma su wa'annan runduna na yankin tafkin chadi a aiki kafada da kafada domin a yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda domin a samu nasara a kansu a bangare ɗaya kuma mai mazauna yankin ke cewa Abdulkarim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne. Tun noman da aka yi bana ba taɓa irin sa baya ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu. Amma ka yi saka tafi wani gari ne daga giwa ka je buntu ka je ka dawo lafiya ka lafiya. Amma mu daga nan zamu je har Chadi zamu tafi har Kamaru zamu shiga har malam Malabatere zamu tafi mu tsallaka mu shiga Nijar mu je Mali mutane suna tafiya. Yanzu ana kawo bandan kifi daga Chadi ka gane da ba a kawo ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo ana kawo daga Marte ba a kawo an yi noman shinkafa ga shinkafa kata-kata yanzu an yi noman hatsi ga hatsi ya soka albasa ga idan kaca kaca to me za mu ce mun da godiyar Allah daga bisani eh, general Abdul Khalifa Ibrahim ya nemi 'yan ta'addan da ke cikin daji da su mika wuya tun da girma da arziki domin a cewarsa a kudurin sojoji shi ne tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai kashe mutane ba. To yanzu dai in ana magana ya kamata su wannan 'yan ta'addan su san cewa komai yana da lokaci yanzu kuma lokaci ya yi da za su ce wannan abin ya isa haka su fito mun tura maka hotuna ka ga hotunan mutanen da da, muka kama kana ganin su za ka ga wuya ka ga yunwa ka ga dai cewa an yaudare su ba lafiya ba wani abu dole sojojin nijar ɗin da sojojin najeriya sai da suka ba su dan eh, tallafi medical supplies suka taimaka musu domin ka ga mutanen nan kamar za su mutu sun je sun zauna a daji ban sanya ake yaudararsu haka su je su ce waiwai wai su suna addini wannan ba addini ba ne wannan yaudara ne Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. sunana hassan mai na kai na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya to a gaida malam hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da ɗan gari shirin da ke zuwa maku daga gidan rediyon muryar amurka da ke haɗin gwiwa da wasu kafafen yada labarai ciki har da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke watsa shirye-shiryen sa kan kilo har bakwai mita mai matsakaicin zango daga nan kaduna najeriya shirin namu na yau za mu leƙa garin rigacikun ne domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunansa na farko da kuma irin sana'o'in da mutan garin suka fara yi da kuma halin da garin yake ciki galadimin garin rigacikun malam ishaq ibrahim shi ne wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin nagarin na rigacikun ainihin asalin tarihin rigacikun filani su suka kafa rigacikun katsinawa ne rumawa su ne suka taso daga katsina lokacin da allah ya kaddara za su tashi daga katsina rimayen katsina ruma sun so ma zama a kano game da yadda iyaye suka ba mu tarihi farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin kano don gari guda ne suke tare ba ƙaramin mutane ba ne tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke da irkin bi suka aika ma mai martaba sarkin kano za su je ƙasan shi su kiwo suka je jaka da ya je shaida ma mai martaba sarkin kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masu cewa ya yadda su shigo ƙasan shi su yi kiwo suna zaune lokacin a katsina ba su taso ba a ruma rima katsina da suka samu wannan izini sai suka yi taugan suka taso don su je ƙasan kano su kiwo to sun zauna shekaru a ƙasan kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan kano sai ba su zauna ba har shi abdullahi sarki abdullahi yana faɗi man cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin kano ainihin cikin gidan sarkin kano to suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan kano za su zo ƙasan zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin zazzau ƙasan zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo suka eh, suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso eh, daga ƙasan kano suka yi masauki a kunkumi a kunkuminin suka zauna to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi sauka da tashi din nan saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da hmm. to suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to isiyaku shi ne mai wannan gidan ana ce da shi isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da shi na mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadon so ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin wayan mu ma na baya baya na mun san akwai daji ba kankani ba to ya zo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin eh, rafi ne ba wani gada ba tun da lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azahar kafin sallar asar ya ce samari ina za ku shi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne eh. wani tsoho yadda shi wanda ke ba mu yake suke bani bayanin nan na yadda suka same shi shi isiyaku kenan ne wannan gida eh, mm-hmm. to sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da taki a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankani ba filani ne san ta ganin filatancin ne sosai ba wai eh, filatanci haka na sama sama a filancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shine gidan ibrahim suka sari wancan gida shine gidan abdulraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda yake duka nasu ne na filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su kwace in suka taso in suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shi abin da suka suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suke sai zama gari a nan. kima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi bana bayanin tarihin garin na riga cikin ta yadda ya fara samun sarakunansa. Mai martaba sarkin zazzau na wannan lokacin ya aiko masu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai jagoransu sarauta sarkin filanin riga cikin To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a. sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyamanci ga su kuma malamai ne masana mm, mm, littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka kyabe suka kyamaci abin to daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka naɗo wani haɓe hakikanin gaskiyar magana Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki. Shin kowace sana'a al'ummar garin cikin suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu? Malam Ishaq Ibrahim galadimar cikin ya yi mana ƙarin haske. To alhamdulillahi riga cikin muna da mahauta, hawa da kiwo filani kenan. da noma. Shin ko ta yaya Galadi cikin ya samo sunansa? Shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim Galadiman Galadi Gacikun bai kasa a gwiwa ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin cikin ya samo sunansa na asali daga kakanni da iyaye. Yanda aka naɗa ma wannan gari cikin suna zaune a can tsallake na hayin wannan rafi da suka yi rigage. Ana yin wani abu ana ce da shi cikui, cikui wa'in da yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake eh, nono to filani sun san yadda suke saffara shi suka eh, juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za riga cikun sau cikui cikui ina shi ne ainihin riga cikun sunan riga cikun kenan sannan ya ka samu ainihin suna ne na filani. Masu da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda buka kawo muku tarihin garin rigacikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadiman garin rigacikun Malam Isaac Ibrahim ya mana cikakken bayani. a madadin gidan rediyon murya amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗa jama'a nasiru yakubu birnin yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.